اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جنة جناتك جنات النعيم jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to yau kuma shidda ga watan rajab Hijrar annabi shekara sallallahu alaihi wasallama shekara 434 wanda ya daidai da sha biyar ga watan mai miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2013 gashi kuma allah tabaraka Allah ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba in ba ku manta ba muna cikin mu mai albarka suratul ahzab wadda bayani ya gabata cewa babban abin da wannan surar ke karantarwa shine bata al'adu na jahiliya da musanya su da al'adu na musulunci ko to satin da ya gabata mun faru bayani dangane da abin da ya faru ga gazotul ahzab yaƙin da an kai tsakanin ƙungiyoyin da nawa musulunci haɗin kai domin a zo a fatattake musulunci da su kuma da runduna ta musulunci shekaran jiya mun ji irin yadda allah tabaraka wa ta'ala ya labarta mana wasu abubuwan da sun ka faru ga wannan yakin ko to har inda Allah ya nuna cewa ya turo rundunoni waɗanda su musulmi ba su magansu ba runduna ma'ana ta mala'iku bayan iska mai tsanani wanda Allah ta baraka wata Allah ya aiko waɗannan rundunonin guda biyu da mala'iku da iska da su ne Allah ta baraka wata Allah ya kore waɗannan gayyar banza gayyar kafirai waɗanda zo domin su fatattaki musulmi da musulunci to yau ma za mu ci gaba da bayani dangane daga zatul ahzab insha Allah sai Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wai ko iyaka abin ga annan ba ta yi kara ba kuma kajiya bismillahir rahmanir rahim لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا to ba Allah ya labarto muna irin abubuwa maganganu da ayyuka wayanda munafukai sun kai ba ga wannan yakin na nuna tsoro da kuma tozartarwa ga musulmi to shine sai Allah maɗaukakin sarki ya ce laƙar kana lakun fi rasulillahi uswatun Hassana? kyawo eh, eh, koyi kyakkyawa haƙiƙa ya tabbata gare ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga kamar Allah yana kiran muminai kada ku yi koyi da irin abin da munafukai sun kai bayan an zo wurin yaƙi maimakon su tsaya sau da ƙafa su taimaka ma musulmi a kori kafin rai sai sun ka jawo mutanen sun ka dawo wasu ko kaga sun ka walwale bayan kuma su ne bayan an dawo da yaƙin badar sun ka yi alkawari cewa in allah ya sake kawo wani yaƙi sun yi alkawari tsakaninsu da allah ba su koma gudu ina fatar kun fahimta to ga yakin ahzab sai ga su sun yi gudu to shi ne allah maɗaukakin sarki ya ce ne kada ku yi koyi da waɗannan munafukan ku yi koyi da manzon allah sallallahu alaihi wasallama Shi ne ma'anar haƙiƙa koyi kyakkyawa ya tabbata gare ku ga sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koyi koyi da manzon Allah ga ayyukansa koyi koyi da manzon Allah ga itiƙadinsa koyi koyi da manzon Allah ga irin hankurin da ya nuna lokacin wannan jarabawar koyi koyi da manzon Allah ga fita jihadi da kuma tabbata ga fuskantar kafirai ku yi koyi da manzon Allah ga dogara ga Allah ku yi koyi da manzon Allah ga aminci dangane da nasarar da Allah ya alkawarin zai ba muminai ga komi wajibinku ne ku yi koyi da manzon Allah shi abin da wannan ayar ke karantarwa ina fatar kun fahimta sai Allah ya ce liman kana yarjullah wa ke koyi da manzon Allah wane ne koyi kyakkyawa ya tabbata gare shi ga manzon Allah Allah ya ce liman kana yarjullaha ga wanda duk zan yana ƙaunar haɗuwarsa da Allah to shi koyi kyakkyawa ya tabbata gare shi ga sha'anin manzon Allah wali yau akhir da kuma wanda ke tsoron tsayuwa gaban Allah ranar lahira to waɗannan suke koyi da manzon Allah wa zakarallaha kathira kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa ya ambaci Allah da bakinsa ya ambaci Allah da zuciyarsa ya yi zikirin Allah da gabubuwansa don waɗannan duka ana ambaton Allah da su to wanda yake yana tsoron haɗuwarsa ga gaban Allah tsayuwarsa gaban Allah da kuma yana tsoron ranar alkiyama sannan kuma ya ambaci Allah da yawa to wannan shine koyi kyakkyawa ya tabbatar mai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ayar kama ayoyin da na ya kama da suna da yawa cikin alkur'ani wayanda ke nuna wajabcin biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajabcin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fatar kun fahimta ayoyi suna nan birjik cikin alkur'ani inda Allah ya wajabta muna koyi da manzon Allah ya ayyuhalladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wala tubdilu a'malakum ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada ku ɓata ayyukanku ashe kenan saba manzon Allah yana iya kai mutum ga lalacewar aiki wa man yushayiqir rasul min ba'd ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayr sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira suna dai da yawa waɗannan duka suna daga cikin ayoyi masu wajabta muna yin koyi da manzon Allah don haka koyi da manzon Allah gare mu wajibi ne ya ko musulmi baya halatta ya zan aikin manzon Allah daban namu daban to ka gani na ana magana ne game da gazotul ahzab sai Allah ya ce koyi kyakkyawa ya kasance gare ku ga sha'anin manzon Allah to sai mu bincika mai manzon Allah ya yi ga wannan yakin da Allah ke jawo hankalin bayansa cewa su yi koyi da manzon Allah manzon Allah ya nuna ya nuna zarumci ina fatar kun fahimta na gaya muku ƙungiyoyin kafirai waɗanda na taru har Allah ya kira su al-ahzab ƙungiyoyin kafirai sun kai soja mutum dubu goma sha biyu amma duka duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ke tare da shi ba su wuce mutum dubu uku ba kaga kafirai sun ninka su wajen kusan sau hudu amma wannan bai sa manzon Allah ya razana ba ina fatar kun fahimta to koyi ya tabbatar muku ga manzon Allah ga irin haka yawan kafirai kada ya razana ku ya ku musulmi yawan banza ne gayyar banza ne yawan rairayi ne babu siminti imanin nan da ke cikin zukatanku shi Allah zai taimaka muku da shi akan kafirai komi yawansu don haka kafiri in ya kai miliyan sau miliyan kada ya tadda muku da hankali ba su tare da Allah ku a tare da Allah akwai wani ƙarfi da ke iya rinjayar Allah shikenan don haka ba a tsoron kafiri shi an ma'anar maganar Allah da ya ce falatar takshawan nasa wakshawan kar ku ji tsoron mutane mutanen nan kafirai kar ku ji tsoronsu ku ji tsoro na ni ɗaya Allah ɗaya ake tsoro na fatar kun fahimta don haka wata barazana ta kafirai kar ta tadda muku da hankali ya ko musulmi amma sadda duk kafiri ya ce cas ku ce mai kule ɗaukar ƙasƙanci ga musulmi ga kafirai ɗaukar ƙasƙanci ba ɗabi'a ce ta musulmi ba musulmi bai halatta gare shi ya zauna cikin ƙasƙanci kaji ko dai a girmama ka koko a mutu duka wannan ita ce aƙida ta musulunci sannan duk wanda ya yi ƙarfin halin yi muku ta'addanci abinda musulunci ya ce ku mai don mai mashi kuma ku yi mai ta'addanci Allah ya ce fama ni ita da alaikum eh? fata du to kun ma rige ni kenan Allah ya ce duk wanda ya yi muku ta'addanci kuma ku yi mishi don haka in sun ka kashe ɗaya ku kashe ɗaya in sun ka raunata ɗaya ku da raunata musu ɗaya shi ya ƙa'ida sai su bari amma yan ana yi kuna haɗuwa da shugabanni munafukai shugabannin ku munafukai suna ce mu yi hankuri to har abada kafin dai ba za su daina kashin ku ba don haka kakku yi ɗa'a ga irin waɗannan shugabannin tare suke da kafin rai. duk wanda kun ka san yana tare da kafiri ka koyi mai da koyi waci da shi ko iza he cikin kafirin in Allah ya ba mu sa'a mu har da shi gamawa za mu yi to shine Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana koyi kyakkyawa ya tabbata gare ku ga manzon Allah musamman irin irin ƙwazo da karfin hali da bajimta da manzon Allah ya nuna lokacin wannan jarabawar. ba Allah ya faɗi an jarabce su ba ya ce hunalikabtuliyal muminuna wa zulzulu zilzalan shadida lokacin nan ne an ka jarabci muminai ko ina sun ka diba kafirai su gani suna shigowa an ka yi ma madina zobe sun ka kewaye su ba shiga babu fita kusan wata guda kuma amma duk da haka manzon Allah bai razana ba haka sahabbai na tare da shi na kirki ba su razana munafukai kawai sun ka razana to hakan ga duk irin yadda hali jarabawa da Allah ya kawo ko ɗauka jarabawa ce da wurin Allah kuma dama alkawari ne na Allah sai ya jarabce duk wanda ya ce ya yi imani haka ne ko ba haka ba ne amma kuma kamar yadda Allah ya alkawarin jarabtar muminai haka Allah ya alkawarin duk yadda ta yi gwagwagwa sai Allah ya ba muminai kuma nasara akan rai. shi an ma'anar wata aya tana can cikin suratul baqara Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa am hasibtum an tadkhulul jannata wallan ma ya ci kun matsalul ladina khalau min qablikum a sa'u wadda ra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasarullah sai Allah ya ce ala inna nasarallahi ƙaribin ka gani Allah inna nasarar lahi karibun. don hakan ga kamar yadda Allah ya alkawarin jarabtar mu'minnai kuma haka Allah yawa mu'minnai alkawarin ba su nasara duk abin da ya taho na jarabawa ya ku musulmi mu shi jarabawa ko mu ɗauka nasara na nan tafi ka gani duk jarabawa da musulmi sun ka shiga ga yakin ahzab ƙarshen ta dai wacce nasara suwa Allah ta baraka wata Allah ya ba su nasara muna roƙo Allah ya ba mu nasara to ne Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haƙiƙa koyi kyakkyawa ya kasance gare ku ga shanin manzon Allah liman kana Jullaha ga wanda ya zan yana ƙaunar haɗuwa ce da Allah wal yawmal akhir da kuma ranar lahira wa zakarallaha kathira kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa Allah ka sanya mu cikin waɗanda ke koyi da manzon Allah to yanzu mu dawo mai yaƙin mu yace wallan mar almu'minun alahzaba وصدق الله ورسوله وما زادهم to shekaran jiya shekaran jiya ba mun ji abin da munafukai sun kace ba Allah ya ya hikaito mana abin da munafukai sun kace Allah ya ce qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wala yatuna al-ba'sa illa qalila Allah ya san waɗanda ke kange mutane daga fita wurin jihadi daga cikin ku su wane ne ke hana mutane fita munafukai wal qa'ilina li da kuma masu ce ma ƴan uwansu hallumma ilaina ku taho zuwa inda muke wallahi ku taho mu koma mu Madina mu zauna mu sha inuwa mu ci abinci mai kyau yafi mu bi Muhammadu ya ta halaka mu ga banza kaga Allah ya ce masu faɗin wannan maganar munafukai kenan Allah ya san da su ina fatar kun fahimta wannan ita ce maganar da munafukai sun kai ga gazatul ahzab ko to mumin naifa sai Allah ya hikaito mana su kuma maganar mumin nai shine Allah ya ce wallan mara almu'minuna al-ahzaba lokacin da mu'minai sun ga waɗannan ƙungiyoyin na kafirai waɗanda na wa Madina zobe ko Ƙalu sai sun ka ce hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abinda Allah da manzo ne sun kai mana alkawari Allahu akbar kaga maimakon su razana irin yadda munafukai sun ka razana su abin kara musu caji ɗaya yi dama Allah ya faɗi sai ya kawo jarabawa to wannan ita ce jarabawar da Allah ce zai kawo wa sannan kamar yadda Allah ya ce zai kawo jarabawa kuma haka Allah ya ce in jarabawa ta zo Allah zai ba musulmi nasara to ya nuna kenan tun da jarabawa ta zo to nasara na nan tafi hadha ma wa adana Allahu wa rasulu wannan shine abin da Allah da manzo ne sun kai mana alkawari ashe kenan sun razana ba don haka ba a san razana ba ga musulmi ya ko musulmi wasu da Allahu wa rasulu sun ka ci gaba da cewa kuma Allah da manzonsa sun yi gaskiya maganar da sun kai Allah ya faɗi cikin alkur'ani cewa tabbas ya jarabce musulmi ko manzon Allah ya bayyana muna to ga sunan Allah da manzo sun yi gaskiya don babu razanin da ya wuce halin da musulmi sun ka shiga gazotul sun ka shiga ga gazotul ahzab ina fatar kun fahimta sannan kuma bayan wannan razanin bayan wannan jarabawar da Allah ya sanya su kawai sai ga taimako daga wurin Allah hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu Wasu sadaqa Allahu wa rasuluhu kuma muminnai sun kace Allah da manzo sun yi gaskiya ga alƙawarin da sun kai muna kenan sai ga iska ya taso from nowhere abinda kawai a tsakanin rundunar musulmi da rundunar kafirai wannan ramin da anka gina shine kawai tsakani ga su kowa na ganin juna amma Allah don ya nuna shine Allah qadirun ala kulli shay'in fa'alul lima yuridu bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadirun don ya nuna cewa shi ke juyar da al'amurra su tafi yadda yake so sai ga guguwa ta taso mai tsananin gaske amma cikin rundunar kafin rai su musulmi suna nan cikin hayyacinsu a iskan bai taba su ba ina fatar kun fahimta tantin da sun ka yi allah ya sa iskan nan duk ya muci tantin tukanen da sun ka zo na dahuwa abinci sai a ɗauki tukunya a kife ga ƙasa ƙato yana tashi tsaye ta wurin boli a iska ya ɗauke shi ya kasuwa ƙasa da sun ka ga nogo da abu abu na lokacin nan bai musulunta ba shine jagorar rundunat ta mutanen makka ya ce sai ya kama kiransu ya ku mutanen makka wallahi ku to ba wurin ga dole haka kaskance wadda sun ka taho kaskance haka sun koma kaskance ina fatar kun fahimta to sai ya ce wa maza dahum wannan gayya da sun ka gani su muminai ta kafin rai ga sunan bila adadin wajen mutum dubu goma sha biyu bai kara musu komi ba illa imanin face imani wata sliman da kuma miƙa waya ga al'amarin Allah kaga saɓanin 'yan eh, eh, eh, uwansu waɗancan munafukai da ran da sun ka gaggaya su kan sai hankalinsu ya tashi sun haka mu kiran yan uwansu wallahi ku mu koma gida muna ganin da muhammadu da mabiya ne wallahi duk wanda ya tsaya wurin ga sai buzu nai ina fatar kun fahimta sai sun ka ja mutane sun koma saboda tsoro kaga ashe munafiki Munafucin banza yake matsoraci ne ina fatar kun fahimta don haka yan an ka tashi wani al'amari na addini a yan za a ba da shawara to mutanen kirki aka ba shawara ba a ba munafiki shawara don munafiki mace ne muna koma kan mace ka gani don haka maza ake biɗa musulmi masu imani a halin sunna to su ake kira a ba su shawara mai yan malfa ga abin da ya shirya me mafita a ce mutum kare mana ba malfa ba walla shikenan to shine Allah ya ce wa ma zadahum wannan gayya ta rai bai kara musu komi ba illa imanan face imani wa tasliman da miƙa waya ga Allah sai Allah ya ce min almu'minina rijalun فمنهم بدلوا تبديلا الله أكبر Allah tabaraka wa ya ce minal ne daga cikin mu'minai rijalun akwai wasu mazaje sadaqu ma ahadullah alai sun gaskanta abinda sun kawa Allah alkawari a kansa alkawari mai sun kawa Allah cewa sun yi imani sun yi mubaya'a da manzon Allah babu gudu babu ja ba in dai akan addini ne to Allah ya ce sun gaskanta ma Allah wannan alkawarin ba su yi karya ba irin ƙaryar da munafukai sun kai ina fatar kun fahimta sai Allah ya ce fa daga cikin su mu'minnai man kada na habahu akwai wanda ya biya bukatar sa alkawarin da yawa Allah ya cika ma'ana ya samu shahada wurin wurin yaƙi wa minhum daga cikin su kuma manyan tadur akwai wanda annan yana jiran tashi in yau in gobe yana jiran Allah ya kawo mai tashi shahada Allah ya ce wa ma baddalu tabdila ba su musanya alkawarin da sun kawa Allah ba kowane irin musanyawa kaga ba su walwale alkawarin da sun kawa Allah cewa za su tsaya babu gudu babu ja da baya sai an taimaka ma addini ba ba su yi gudu ba irin yadda munafukai sun kai gudu to kaga haka ake so musulmi su zama su wane ne waɗannan mazajen Anas dan Imamul Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi hadisin Anas dan Malik anas ya ce Amina Amina anas kenan anas dan nadar ga yakin uhudu lokacin da shi ɗan ya watsa cikin musulmi cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai musulmi sun kace to in an kashe manzon Allah me muka dan mu koma gida kawai musulmi sun ka wace sun ka bar manzon Allah illa kwarori kawai na rage tare da manzon Allah to Anas ibn Nadar yana cikin kwarorin da basu gudu ba yana cikin tafiya nan fagen filin uhudu sai ya haɗu da sa'adubnu mu'azin sa'adubnu mu'azin yana cikin shugaban al'umma ta mutanen madina yana shine shugaban kabila aus sai ya haɗu da shi sai ana sumnun nadar ya ce ya mu'az wallahi inni la ajidu rihal janna min duni uhudin wallahi ina jin ƙamshin aljanna bayan dutsen ganin uhudu ƙamshin aljanna Ƙamshin aljanna wallahi ina jin kamshin aljanna malamai sun ka ce kamshin aljanna Allah ya ɗauko ya kawo mai ga hamci ne ce wallahi ina jin kamshin aljanna bayan dutsen ga na Shi ne a ne Sa'ad ibn Mu'adh bayan yakin ya lafa yana ba manzon Allah labarin ƙoƙarin da shi ana ibn Nadar din nan yayi dama Anas yayi alkawari lokacin da an ka tafi yakin Badar to ba da shi an ka fita ba da an ka dawo irin gafara daga raɓasa da ya ji musulmi sun samo badar sai abin ya bakanta mai rai sai ya yi alkawari tsakani ne da ubangiji ne ya ce in allah ya sake nuna mini wani yaƙi da manzon allah zai yaƙi kafin rai allah ko zai ga ƙoƙarin da zan yi ne ko yawa ubangijinsa alkawari ana nan shekara na kewayewa bayan badar sai yaƙin uhudu to ga yaƙin uhudu tare da shi an ka tafi don haka lokacin da mutane sun ka yi talalabiya sun ka gudu sun ka bar manzon Allah to Anas ibn Nadar din nan yana daga cikin mutanen da na tsaya ba su gudu ba Shi ne sai ya haɗu da wani jigo kuma daga cikin musulmi Sa'ad ibn Ya ce ya kai Sa'ad wallahi ina jin kamshin aljanna bayan dutsen gana uhudu Shi ne nan take Sa'ad ibn ya ce kawai Anas ibn Nadar ganin dai ni ya kutsa cikin kafin rai ya tsara a tsara ya kashe a buga ya buga a buga ya soka a soka har an ka kashe shi bayan yaƙi ya lafa kun san ga yaƙin uhud an kashe eh, man manzon Allah wajen mutum saba'in ko to shi ne da an ka ɗauko gawawaki da an haka ga gawar shi Anas ibn Nadar ɗin nan eh, marwaicin hadisan Anas ya ce ba wanda ya gane shi illa ya uwarsa rubayye bintin nadar ita ɗaya ta gane shi ita ma ga kan yatsansa ta gane shi kafirai sun kashe shi sun yi kace-kace da namansa rauni ya ce abinda mun ka samu ga jikinsa bayan yakin ya lafa tsakanin sara na takobi da harbi na kibiya da suka ta mashi rauni 80 da wani abu mun ka samu ga jikinsa haka Allah ta baraka wata Allah ya arzuta da samun shahada yana cikin wa'annan yi shahada Anas ya ce to akan su ne Allah ta baraka wata Allah ya saukar da wannan ayar akan Anas ibn Nadar da sauran yan uwa ne da an haka shi a Odu akan su Allah ya saukar da wannan ayar minal mu'minina rijalun daga cikin muminnai akwai wasu mazaje sadaku ma ahadullah alai sun gaskanta ma Allah alƙawarin da sun kawa Allah faminhum daga cikinsu su man qada na habahu akwai wanda ya biya bukata ta ya cika alƙawarin da yawa Allah ma'ana ya samu mutuwa fagen fama ya samu mutuwa ta shahada Allah ka arzita mu da mutuwa shahada Allah ya ce wa minhum daga cikinsu manyan man akwai wanda annan yana jiran tashi wa ma baddalu ba su canza alkawarin da sun kawa Allah ba tabdila ko wani irin canzawa kaga Anas ibn Nadar yana daga cikin wayannan bayan Allah hakan ga kuma Mus'ab ibn Umair shi ma yana daga cikin waɗannan bayan Allah shi ma kun san shi ya jagoranci yakin Uhud gaba daya kuma Mus'ab lokacin nan yana matashi ko auren farin bai ba irin abin da irin wanda muke son matasan mu su yi koyi da shi kenan mus'ab ibn umair yaro ne matashi kuma ɗan gata ya tashi cikin daula mahaifinsa mashahurin mai kuɗi ne eh, eh, nan makka ya mutu shi ɗai ya bari mus'ab daga shi sai mahaifiyarsa don haka mus'ab ya gada kuɗi duk abin da yake so mahaifiyarsa mai ta kai hasali ma sai da mus'ab ya zanta raruwar samari cikin garin makka yan an ka tashi wani buki yare matasa samari yan uwa ne wuri ne suke zuwa suna arun tufafi malamai sun kace sai da ya kai majalisi cikin garin makka inda mus'ab ke zuwa ya zauna a hira da shi ya abin alfahari ne majalisin mu hadda mus'ab ke zuwa a hira da shi yana nan cikin wannan hali cikin wannan daular sai Allah tabaraka wata Allah ya aiko annabi da manzanci to kun san farkon musulunci ba isa a karanta alkur'ani cikin garin makka ba don haka akwai wani sahabi ana kira ne arkam ibn abil arkam ya musulunta gida ne yana can karshen garin makka bayan garin makka to annabi bari ya kai irin yanzu da dare bayan isha'i dare ya rufe sai a sulala duk wani wanda ya musulunta sai a sulala da guda guda ana shiga gidan arkam din sai annabi in sun ka taru annabi ya zo sai ya karanta musu wahayin da an ka saukan mishi amma ba ya sa a karanta wahayi cikin bayyane ba to wata rana sai an ka zo ana labarin manzon Allah Mus'ab yana zaune an ka ce wai yana cewa kaza yana cewa bautar gumakan nan bata da kyau wai giyar da ake sha bai da kyau turbuɗe ya'ya mata da rai baya da kyau da sauran dai da awar dai da manzon Allah kai ah. sai Mus'ab ya ji to ai waɗannan abubuwan duka abubuwa ne marasa kyau duk wanda ya zo da faɗa da su ko ai wannan mutumin kirki ne kawai musab sai ji wannan da'awar ta mai wai wani wuri wannan mutum yake an ka ce inda wani gida na nan bayan gari an kai mai misali don haka isha'in farin sai musab ya ta shiga wannan gidan ƙarshe musulunta to mutanen makka da sun ka gano ga inda manzon Allah ke tara mutanen sa yana karanta musu ƙuran sai an ka sa 'yan rahoto da an kama ka a ma duka ta tsaya don haka cikin siri ɓoye suke zuwa ina fatar kun fahimta ran nan cikin 'yan rahoto sai wani ya ga mus'ab sai ya sheƙa sai wurin mahaifiyar mus'ab wallahi mus'ab ya lalace ta ce me faru yana cikin mutanen muhammadu ta ce allah ya tsare shi me mus'ab kai inda muhammadu ya ce wallahi yana cikin ina gidan nan na bayan gari da suka zuwa yana yi musu karance karance wallahi da idona na ga ya shiga ta ce wani dai ka gani ba ɗana ba kam ya ce mus'ab fa amma yana ganin wannan ba ta yi eh ta bari ta bari o oh, tana yi to zahiri ok to shine karshe dai sai ta sa 'yan rahoto sai ko ga mus a handa da an kama ya shiga gidan arkam an ka zo an hagaya mata don haka da gobe ta yi ta kira shi musab an ce ka musulunta to yana jin tsoro lokacin ya ce mata a'a ta ce lalle an gaya min ka musulunta ya ce gaskiya ne gaskiya ne yanzu kabin muhammadu ya ce kwarai kuwa ai mama abin da muhammadu ya zo da shi abin alkhairi ne ta ce to wallahi ni kan ban zama gida guda da duk wanda ya tare da muhammadu don haka ko ni ko muhammadu ka zaɓi guda ce na zaɓi muhammadu sai ta kwace ya ku jama'a yan uban mutum ya mutu ya bar dukiya da shi da uwa ce wafe gado ga dukiyar ya yi ta gado amma saboda fin karfi sai ta kwace duk abin da agare har suturar da agare ta kwace wayan da asa ya ga jiki ne kawai ta bar mishi ya yi hankuri ya kwashi kayan ya koma ta inda manzon Allah ya ci gaba da karatu mus'ab yana nan yana ɗaukar darasi inda manzon Allah yana karatun alƙur'ani har lokacin da tawaga ta farko ta mutanen madina sun ka zo tawaga ta farko ta mutum bakwai sun ka zo da madina sun ka musulunta waɗannan su ake kira bai'atul aqaba al'ula tawaga ta farko ta mutanen madina da ta fara karɓar musulunci su bakwai ne bayan sun musulunta sun ka ce manzon Allah manzon Allah mutanen Madina mutum ne mutane ne masu saukin kai da ana samun wani amintacce wanda ka amince da shi mai ilimi wanda ke karantar da su muna fatar Allah zai haska zukatan su musulunta kun san wanda manzon Allah ya hada su da shi yace akwai shi ko kun san wanda ya hada su da shi wallahi wannan yaro matashan manzon Allah ya kira Mus'ab mus'ab shi ya tafi tare da waɗannan mutane ko da shekara ta kewayo sai ga mus'ab ya dawo da mutum saba'in sun zo sun yi a da manzon Allah ita ce bai atul aqaba thaniya cikin shekara guda ƙarshe haka mus'ab yadda kofa sai da ya musuluntar da mutanen madina gwargwadon yadda allah ya bashi ikon musulunta ku karanta tarihin hijirar manzon allah lokacin da manzon allah ya hijira ba ku ji an ce mutanen madina sun yi tururuwa ba sun yi kwanaki ana zuwa bayan gari wurin tarbin manzon allah to ashe kenan ko da manzon allah ya zo sun musulunta to ga hannun wa wa'annan bayan allah sun ka musulunta ga hannun mus'ab ibn umair Abin da muka so samarin mu su zama kenan ku hita batun yan siyasa yan siyasa tambadaddi na sun suka tambade ku ku rungumi alqur'ani da sunna ya ku matasa dama alqur'ani da sunna hajar matasa ce dattijai iyaka su yi mana addu'a amma matasa su a gaba gaba waɗannan arna da annan suna wa musulunci cin kashi su wane ne za su fuskanta su matasa don haka ku shirya ko ba daɗe ko ba jima duk abin da aka gudu sai ya faru najeriya ga dukkan alama abin nan da aka gudu abin da wasu ka gudu mu da ma ba mu gudu nai annabi dai ya hana mana mu yi addu'a Allah ya kawo shi amma kuma in Allah ya kawo shi cikin iko nai Allah ya sani shiri muke to shi lok bayan manzon Allah ya yi hijira shekara ta uku bayan hijira lokacin da za a yakin uhudu duk al'umman nan da sun ka fita wurin yakin uhudu mutum kusan 950 zuwa mutum dubu sahabban manzon Allah wanda an ka ba babbar tuta shi ne Mus'ab ibn Shi ne sarkin yakin manzon Allah ga yakin uhudu to ga wannan yakin ya samu shahada ko da an ka kashe shi bai mallaki komi ba rayuwa ta illa gwada guda wanda yake ɗaure da shi bayan an an taru wakinsu sai manzon Allah ya ce a sa gwadon nan tun da kun san shuhada waɗanda nan mutu fagen fama ba a yi musu likafani ba a yi musu wankan gawa ba ruwansu da sallar gawa Allahun magafir lahu warhamhu yan direct admission ne zuwa aljanna sai manzon Allah ya ce a yi amfani da gwadon nan a yi mai likkafani da shi a lullube shi sun ka jawo gwadon sun ka lullube shi marwacin hadisi yana tsaman jabir dan abdullahi ne ya ce in mun ka jawo gwadon mun ka rufe kan sai kawafinsa su fito in mun ka jawo gwadon mun ka rufe kawafu sai kai ya fito gwadon bai isa a lullube shi da shi ba duka sai manzon Allah ya ce mu jawo mu lullube gefen kansa kafafu kuma mu kallo haki tsabire mu zo mu lullube mai don haka da haku kuwa an ka kare eh, eh, mus'ab likafani to shi ne manzon Allah ya tuno hali na daula da manzon da Mus'ab yake cike da da yadda ya mutu mus'ab ne dan gata wanda ya tahi cikin daula shine ya mutu bai mallaki komai ba illa gwado sai manzon Allah ya karanta da an haka gawar mus'ab gaban manzon Allah manzon Allah ya karanta wannan ayat yace minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai. fa minhum man qada nahabahu wa minhum man yantadhiru wa ma baddalu tabdila hakan ga imamu ahmad bin hanbal ya fitar da hadisi daga musa ibn dalha Musa bin Dalha ya ce bayan an dawo daga yakin Uhudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara mutane cikin masallacinsa na Madina sai ya hau kan mumbari yawa mutane ta'aziyyar waɗanda sun kai shahada a yakin Uhudu bayan ya gama ya musu bayan ya gama mutane ta'aziyyar shahada da waɗannan rauni sai manzon Allah ya karantu wannan ayar min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man na habahu, wa minhum man yantadhiru wa ma baddalu tabdila yace yana karanta wannan sai ɗaya daga cikin musulmi da annan cikin masallacin ya miƙe yace ya manzon Allah su wane ne Allah ke nufi cikin wannan ayar sai ga dalha ɗan ubaidillah yana gittawa sai manzon Allah ya nuna dalha UbaidulLah ubaidillah ce wannan yana cikin su don haka shaida daga manzon Allah dalha ɗan ubaidillah yana cikin minal na rijalun da kuma ahadullah alaihi to sai Allah ya ce liya jazai Allahu sadiqina bisirqihim الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا abin da ya faru ya faru ne Allah ya ce liya jiziyallahu sadiki sadiqin bisu domin Allah ya saka ma masu gaskiya masu gaskiya game ayin da sun kai na imani cewa da sun kai sun musulunta kuma sun yi alkawari za su bi manzon Allah sau da ƙauha ba gudu ba ja da baya sai an taimaka ma addini to waɗanda na yi gaskiya domin Allah ya saka ma masu gaskiya bisa dukkan game da gaskiyar da sun kai wa yu'adhibal munafiqina kuma Allah ya azabtar da munafukai in sha in ya so aw ya tuba alaihim ko ko ya karbi tubar su ya shiryar da zukatansu ya cire musu munafunci da cikin zukata su komo musulmin kirki inna Allah kana gafurar rahima lalle Allah ya kasance mai yawan gafara kuma mai yawan jin kai Allah gafarta muna sai Allah ya ce wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaydhihim Allahu alladhina kafaru bi ghaydhihim lam yanalu khayra hmm. wa kafa Allahu almu'minina alkitab hmm. وكان الله قويا abinda ya faru a gazwatul ahzab ba Allah ya kori kafin rai ba to kaga Allah ta baraka wata Allah shi yayi rundunoni na ya turo sun ka sun fada da kungiyoyin kafin rai musulmi ba su yaki ba ina fatar kun fahimta shine Allah maɗaukakin sarki ya ce wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaizihim Allah ya mayar da kafin ran nan su wane ne na kafaru nan? su al-ahzab kungiyoyin ran da na zo domin su wa musulunci da musulmi na Madina mai latan wahida zama guda to Allah ya mayar da ran nan bigaye zihim da takaicinsu da bakin ciki sun ka zo da shi sun koma. da takaici sun ka zo da shi sun ka koma lam yanalu khairan Allah ya ce ba ku samu kowane irin alkhairi ba alkhairi na nan duniya ba samu ko guda ba haka na gobe alkiyama ba samu ko guda ba kenan sun bata lokacin sun yi taho banza wakafa Allahul mu'minina alqital Allah ya ishi mu'minan yakin Allah tabaraka ta'ala shi ya turo rundunoni sun ka zo sun ka isa ma mu'minan yaki mu'minai suna nan zaman su cikin kwanciyar hankali Allah ya turo rundunoni na iska da na mala'iku shine ma'anar wakafa Allahul mu'minina alqital Allah ya ishi mu'minan yaki wannan kuma Allah ya tabbatar da alkawarin da ya musu na basu nasara ko bai tabbatar ba to ya ku jama'a kar ku ɗauka wannan ya keɓanta ga sahabbai kawai illa yawmil qiyamati in dai muna riƙe da imani in dai muna riƙe da imani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar mana shi alƙawari na nan gare mu da wurin Allah cewa ko gobe mun ka kaura da mu da makiyanmu Allah zai ba mu nasara a kansu don haka abu guda ya rage mana shine mu dawo mu addinin nan da kamar yadda annabi ya karantar da mu musibbin da ke samun musulmi yau ba abin da ya ja mu shi illa saboda rabuwa da addini hadisi ya tabbata hadisin abdullahi dan umar hadisi ne hasanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ta baya bil bilina. wa akhadhtum adhnab al baqari waraditun bizar'i wa taraktumul jihada fi sabilillahi sallallahu alaikum dhulla la uhu hatta tarji'u ila dinikum sadda duk kun ka rinka cinikayya bai ul'ina an yi maganganu game da meye bai ul'ina ba shi da mu banan manzon Allah dai ya nuna cinikayya ko sadda duk kun ka ce ba abin da ya dame ku illa cinikayya da kuɗi saye da sayarwa wa khaftum aznabal baqar kun ka rika kun ka eh, riki bundunan shanu ma'ana ba abin da ya dame ku illa noma eh, eh noma eh, idza idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum aznabal baqari wa raditum bil zar'i kuma kun ka yadda da shuka shuke shuke ma'ana kun ka yadda da cinikayya ba abin da ya dame ku illa cinikayya da kuɗi saye da sayarwa sannan da noma da kiyo kiyon shi wa'annan su su kawai yadda me ku wata taraktumul jihad fi sabilillah kun ka bar jihadi cikin daga kalmar Allah to sallallahu alaikum dhullan sai Allah ya rinjayar da wani irin kaskanci akan ku ya ku jama'a wani kaskanci ya wuce musulmin Najeriya halin da suke ciki yau ba kaskancin da ya wuce haka nan a zo a iskan magari guda na musulmi a kashe su da bindiga sauran wa'annan rage a kunna musu wuta su kone musulmi su kone kurmusu da kasan ka kunna maciyawa wuta a kone musulmi a kashe su a kone musu dukiya da gidaje ya ku jama'a sannan waɗanda na yi wannan ɗanyen aikin su ce wannan kisan ya yi daidai ma'ana kenan suwa sun haka kashe banza sun kashe banza da yohi ko karnuka wai mu muna cewa sama da mutum 400 an haka shi su kuma gwamnati suna cewa a duka duka mutum 38 ne to bari mu dauka mutum 38 ne jama'a ko mutum ya aji kare 38 ka zo ka kashe su zama guda ka yi mai barna ko baka yi mai ba balle mutum 38 ka kashe su zama guda ka kona musu dukiya sannan wani dan iska ya zo ya ce ya yi daidai eh? wani ya zo ya ce ya yi daidai wai kashe-kashen da an kai yes in order ya yi daidai kaga kenan ashe sun nuna wa sun ka kashe banza sun kashe banza kaga yanzu musulmin najeriya ya koma banza to ina shugabannin musulmi ina sarkin musulmi yake ina sarkin musulmi na najeriya ga mutanen ka an kashe an ce an kashe banza mi kace ina sauran sarakuna waɗanda eh, jikokin mujaddadi dan fodiyo ne mujaddadi dan fodiyo yabba kakanni su tutoci masu la ilaha illallah da takubba da alqur'ani ga mutanen ku an kashe an ce an kashe banza mi kun ka ce shikenan kun yadda an kashe banza kun yadda an kashe banza ina malaman addini malamai masu yaya sun cika ƙasa da yaya 'yan amsa kuɗi ga gwamnoni ga mutanen ku an kashe kun yadda an kashe banza to ba mu ji abin da kun kace ba har yau suna can yanzu an jawo su don ba san kunya ba wai tallar polio za a sa su Malama addini yanzu tallar polio sun koma 'yan tallar polio malama addini ban san abin da ya haɗa addini da polio ba nan mun ka samu ku kaset profesa ne na famasi me famasi yadda kimiyyar hada magunguna yadda ake hada magunguna to haka ya yi digirin farko game da yadda ake hada magunguna ya yi digiri na biyu ya yi digiri na uku daɗa haye digirgir ya digirgire duka ya profesa haruna kaita ya digirgire game da hada magunguna to shi ya zo ya samu tsawon lokaci yana bincike kuma ya ta can ga gindin magani can inda ake yin magungunan polio can ya zo sun ka su sun ka bashi abubuwan sanadaran da aka haɗawa sai ya gano cewa wannan akwai cuta ciki maganin polio an yi shi ne domin a ƙarasa al'ummar musulmi yana sa kansa maganin polio yana sa kansa na fatar kun fahimta da kansa ta kan kwana nawa za ka yi duniya da sauran dai illoli nan mun ka samu ku shi ko to waɗannan maganganu da profesa haruna kai ta yayi da profesa ibrahim wane ne eh ibrahim ahmad aliyu sun ka yi mu muna bisa ga waɗannan bayanai don haka mu al'ummar musulmin najeriya polio gare mu haramun ne gara ka ce mana mu sha giggiya da ka ce mu ba ɗiyan maganin nan na polio ba mu polio ba mu yadda da polio ba ba mu yadda da wanda annan yana talla polio ba mu yadda da wanda yadda da polio ba mai yan malafa duk bakin ciki ne ya yadda da profesa haruna kai ta malami ne duk bakin ciki ne duk iyayya ta yi wai ya zo wani wuri ya sha giya yana surutu shi mai yan malafa sai ya ce wai wai profesa haruna kai ta zai suka sai ya ce akwai wani profesa na nan dan arewa musulmi wai ya ce polio bai da kyau sai ya ce inda yana da iko ashe ya nuna bai da iko allah ka cire mulkin ka daga mai yan malafa Allah ka sa awaye gari mai yan malafa ko mulkin agwagwan nan da a gida ne baya da wannan mai tagara agwagwa mai tahiya kamar agwagwa Allah ko mulkin ta Allah ka amshe daga hannun mai ka sai daga hannun mai yan malafa sai mai yan malafa ya ce da yana da iko profesa nan da ya kwace mai profesa na ce dan neman katon banza jahili bloody idiot to yanzu an ɗebi malaman addini yanzu ba mai 'yan malfa ɗaya an yana tallafole ba har da addini malaman addini an ka ɗebo yanzu wai wai zo su ruɗe mu wallahi ƙarya su yi wallahi ƙarya su yi duk malamin da an najeriya ya ce ana polio sai na ce ƙarya ya kai ba yahude ne kuɗi an ka bashi ko ya zo ya yi rantsuwa billahi la zila ilaha illah ba kuɗi an ka bashi duk malamin da kun ka jira talla kuɗi an ka bashi ƙarya yake yi munafukan sarakunan nan na jawo shi to mi mu da su don hakan ga da mai yan malfa mai tallar polio da sarki mai tallar polio da malami mai tallar polio Allah ka shaida mun yi bara a gare su ba mu tare da kogudansu ba mai yadda da kogudansu ba ba mu yadda da polio ba kakko yadda a waɗiyanku polio kun ji an ce wai in mutum bai bada ɗaya na ya masa polio ba daure shi yi." ni ce don Allah ni ka a daure ni na gina ƙasa a sa ni ciki gwamnati bata san ina da ɗaya ba sai gurin sa maganin polio ba ta sau shinkafa ta bani in basu in sun ɗiyan ta kai tafso min shinkafa ta bani in basu amma maganin polio kayan yahudu ne a kai ma ɗiyan mai yan malfa can can su sha mu al'ummar musulmi Allah shi ke kariyar mu Allah shi ke mu don haka ba mu yadda da polio ba kuma duk malami yanzu malamai suna na an ɗebo shirin tallar polio to bari in yi musu rigaye duk malamin ga na kalizan baku duk malamin da kun je yana gyaran polio wannan kuɗi an ka bashi kakku yadda da shi ƙarya yake munafuki na ba yahude ne ejin ne na yahudu basarakin da kun je yana tallar polio ba yahude ne in ko ba haka ba profesa haruna kaita ya ce duk inda wani masani yake a haɗa shi da shi in ka ce ƙarya billa ya bukai kowa san billa ya dai ba famasis na ba ko ni ga ni famasin ƙur'ani nake don hakan ga in kabbur mu kai in buga ma haruna kai ta waya ya taho Profesa Haruna kai ta yana na ya jeho challenge ya ce ba Najeriya ba duk duniya inda wani masani yake a haɗa shi da shi. Matsala ce ta ilimi. Ba ya matsala ce ta son rai ba. Wai an kasa kwamishinan 'yan sanda na Kaduna Darakta SS suna burmuka ta ce wannan ba matsala ce ta 'yan sanda ko SS ba. Matsala ce ta ilimi ku jahilai ne. ni profesa ne na hada magunguna don haka na isa in yi magana game da hada magunguna ko ina duniya ba magana kuta ba harka 'yan sanda ta ba harka jami'an tsaro ta ba harka ce ta masu ilimi ku je duk inda kuka so ba najeriya ɗaya ba ba fa haruna kai ta ɗaya ab profesa hada magunguna ba akwai su da yawa najeriya yace ba najeriya ba duk duniya inda aka samu wani masana shiri yake a hada shi da su su zauna kaga profesa kai ta ya zan bello ya ba kenan bello ya ba shi ka ce a zo a zauna ba to profesa kai ta ya ce a zo a zauna kaji mu kuma mu za mu daukan mai littafai in ya ba da hujja ba kai don mu sai ce mu buge ka to Allah shirya da mu to shi na Allah ya ce liya na sadiqina bi sadiqihim Allah ya kaddaro abin da ya faru ga gazotul ahzab ya faru domin Allah ya saka ma masu gaskiya bi sababi sirkihim sababiyar gaskiyar su wa yu'adhibal munafiqina insha kuma ya azabtar da munafikai in ya so aw ya tuba alaihim ko kuma ya karbi tuba gare su inna Allah kana gafurar rahima lalle Allah ya kasance mai yawan gafara mai yawan jinkai an karanta wa raddallahu to sai Allah ya ce wa raddallahu allazina kafaru bi ghaizihim Allah ya mayar da kafirai da takaicin su da bakin cikin su lam yanalu khairan ba su samu alkhairi wani iri ba nan duniya dai me yake makasudin fitowar su domin a zo a fatattake musulmi ko sun sami biyan bukata Allah ya turo rundunoni an ka fatattake kayan banza kaga nan duniya Allah ya kunyata su gobe kiyama kuma akwai wani sakamako da za su samu sai dai na wutar jahannama shine lam yanalu khairan ba su samu alkhairi kowane iri ba duniya da lahira wakafa Allahul mu'minin alqital kuma Allah ya ishi mu'minne ga yakin Allah ya turi rundunoni na iska da na mala'iku sun ka amsa ma musulmi yakin wa kana Allahu qawiyan aziza Allah ya zama mai karfi kuma mabuwayi karfin da kowa bai iya tunkara Allah muna roƙonka ya Allah sababbi ya ƙarfin nan naka da wannan buwaya taka da ka faɗi cikin wannan aya ƙarfin da kan nuna ga zutul ahzab ya Allah ga kafiran Najeriya sun rutsu musulmi muna roƙonka Allah ka sa ƙarfin nan naka ka tarwatsa mana su Allah wannan runduna ta kafirai da na gewaya ma musulmin Najeriya Allah ka tarwatsa mana su Allah ka tarwatsa mana su ya Allah ka tarwatsa mana su Allah ka mai da musulmin Najeriya bisa ga addinin su na haƙiƙa ne kuma Allah ka taimaka musu akan abokan faɗansu. su wa anzalal ladina zaharuhum wa anzalal ladina تخسرون فريقا تو سي الله مدوهكين سركي يتشي بايا ƙare قاري Ahazab, yanzu ba an kori gayyar kafin rai ba musulmi sun dawo gida ganimi na salimina to sai Allah ya ce wa'an zalalladina zaharuhum sai Allah ya saukar da waɗanda na taimaka ma kafin ran nan min ahalil kitabi da cikin ahalil kitabi Allah ya saukar da su min sayasihim daga benayensu biranensu waɗanne mai kitabin ne na taimaka ma kafin rai su ne yahudun bani ƙureza bani ƙureza suna cikin yahudawa waɗanda gidajen suna nan kusa ga madina to bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya zo madina suna daga cikin Yahudawa wanda manzon allah ya sulhu da su na zaman lafiya cewa sun yi alkawarin ba za su taɓa manzon allah ba ba za su taɓa duk waɗanda adda ƙawance da manzon Allah ba shi ma manzon Allah ya alƙawarin ba zai taɓa waɗannan yahudu na bani ƙwareza ba ba zai taɓa duk waɗanda adda ƙawance da su ba ana cikin wannan alƙawarin ba sun yi alƙawarin zaman lafiya da manzon Allah ba manzon Allah bai taɓa su bai bari wani ya taɓa su su ma ba su taɓa manzon Allah kuma ba a haɗa da su a taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to lokacin da an ka zo za a yin gazotul ahzab kafirai sun kayo ƙungiyoyi sai an ka samu wani shugaba da cikin kabilar banin nadir sai ya zo ya iskan ma shugaban 'yan bani ƙwareza ɗin nan da na yi ƙawancin zaman lafiya da na yi alkawarin zaman lafiya da manzon Allah sai ya kama zo gashi ka tashi ka fito mana da jama'a ka bani ƙwareza ku zo ku ba da goyon baya gayyana na nan tafe tawaga na nan tafe mutanen makka ƙwarai shawa sannan da bani ga ɗafana sannan da bani kinana bani asad da sauran dai ƙabilu na laraba duka ya lisafa su suna na ayyo gayyarsu za a zo madina a fatattakin muhammadu shi da da shi da mutanensa sai ya ce a'a ni kan ba ni shiga ga faɗa da muhammadu domin muna da alkawari ya ce ina wannan alkawari ai ya tashi ai muhammadu sai dai tarihi insha allahu ta'ala za a gama da shi kai bai gushe ba sai da ya shawo kan wannan shugaba na bani ƙwareza sai ya kada ganga cikin mutane ne sun ka fito sai sun ka haɗe da kafin ran can na al'ahazab kafin ran makka don a yaƙi manzon Allah ya walwale alkawarin da an kai da shi ko bai walwale ba ya ci amanar zama ko bai ci amanar zama ba to dama sadda duka ci amanar zama ana tare da kai kai yaudara to insha Allah ta'ala tun duniya sai Allah ya kunya ka su abinda sun ka ɗauka wannan gayyar ba yadda za a yi manzo Allah ya kai labari da mutanensa ko don haka sai sun ka mara kafin ran makka to yanzu Allah ya kore kafin ran makka su ko ga sunan zaune madina tare da manzo Allah to suna ga wani hannu to shine sai bayan an dawo an dawo daga zotul ahzab manzon Allah da sahabbansa sun ajiye makamansa kenan manzon Allah ya sa matarsa tana zubo mai ruwa ya wanke kai ne saboda kurar da an kayo sai ga mala'ika jibril ya zo sanye da rawani da makamai ne shi bai aje ba ya sallama ma manzon Allah ya ce manzon Allah kun aji makaman ku ya ce mun aje jibril ya ce wallahi mu mala'iku har yanzu ba mu aji namu makamai ba Allah ya ce in umarce ka da sauri a yi sauri a fita a ta yi a yaƙi bani za amma na zaman da sun ka ci kada a ƙyale su a ta yi a fitattake su malaman tarihi sun ka ce matan nan ta manzon Allah ta wanke mai ɓare guda na kai to ɓare gudan da ba a wanke ba ke na ya ce abin wankin kai haka manzon Allah ya koma sanya riga sulkin yaƙi ya rataye takobinsa sai ya biɗi mai shela a yi shela cikin garin Madina man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falla yusalli yannal asar illa fi bani quraiza ko da mala'ika jibril ya zo bayan an yi sallah a zuhur ne sai manzon Allah ya sa an kai shela duk wanda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe kai ya kuskure ya sallar asar sai cikin bani ƙuraiza Allahu akbar nan take kowa ya sa sulkin yaƙi an hako ma ɗaukar takubba da an bi. sai bani ƙuraiza suna cikin tafiya kafin su isa garin bani ƙwareza sai la'asar ya yi manzon Allah ya ce duk wanda ya zan yana imani da Allah da ranar ƙarshe kada ya sallar la'asar sai cikin bani ƙwareza sai sahabbai ra'ayinsu ya sha bamban wa sun ka ce mu tsaya mu yi sallah an ka ce a kummanci wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar karshe kada ya sallar asar sai cikin bani ƙureza sai sun ka ce a'a ai ba annabi na nufin dole sai mun ta can muka sallar asar annabi yana nufin mu yi saurin fita saurin tafiya annabi ke nufi don haka sun ka tsaya bisa hanya sun kai sallar su ta la'asar waɗannan kan su ko masu ra'ayi na zahiriya sun ka ce a wallan mu kan sai mun kai cikin bani kuri za muka sallar la'asar don haka ba su yi sallar la'asar ba sai da sun haka cikin kabilar eh, bani kuraiza da manzon Allah ya zo an ka faɗa mai ga abin da sahabbanka sun kai saɓanin da sun kai manzon Allah bai zargi kowanne da cikinsu ba ina fatar kun fahimta kaga ashe kenan mutum ya ce ni ga fahimta ta ga nasti kaza tsakani da Allah baya da laifi in ma ya yi ba daidai ba to abin hanya mai kyau allura sai abin da yake sawa ba amma ba zargi ne za a yi ba irin yadda ake yi yanzu <clears throat> ina fatar kun fahimta to shi ne da an ka zo yadda ba bani za sun ka taimaka ma ran makka an ka gewaye madina kwana da kwanaki haka manzon allah ya sa musulmi sun ka gewaye garin ba bani za an ka gewaye ba shiga ba fita sun ka shige gidajen sun kare sun abin wasa ne manzon Allah ya gewaye sai da an kai kwana 25 gewaye da su da sun ka ta sun haga go no go don haka sun ka turo wakilai manzon Allah bai shiga garin ba yana bayan gari amma dai ba a shiga ba a fita ba a shiga ba fita da sun ka ta sai sun ka turo wakilai a zo a yi sulhu da manzon Allah manzon Allah ya ce ba magana sulhu kun ci amanar zama ai ba yau mun kai sulhu da ku ba kun ka walwale kun ka mara ma wayancan baya don a fatattake mu to Allah ya kunyata ku sai sun ka ce to yanzu me magana annabi ya ce kun yadda da hukunci na sun ka ce a'a to hukuncin wa cikin musulmi kun ka yadda da shi sai sun ka tuni tun zamanin jahiliya gabanin zakkuwar manzon Allah Madina ai suna da ƙawance na zaman lafiya tsakaninsu da ƙabilar Aus ina fatar kun fahimta yahudawan aus wata kabila ce da cikin kabilun madina suna da kawance su bani ƙwaraiza to wanda yake shugaban kabila aus shine sa'adun na mu'azin sai sun kace mun yadda da hukuncin da duk na ya yi yi a mu ba su san da cewa sa'adun na mu'azin jiya wurin ga gazotul ahazab wani da cikin kafiran makka ya halbuki biya ta same shi yana can manzon Allah ya sa an yi mai rumfa cikin masallaci yana can yana jinya manzon Allah ya ce kun yarda da hukuncin da duk na eh, eh, mu'adhin yayi sun kace mun yarda. daukar suka yi wai da akwai kawance zamanin jahiliya tsakanin su da kabilar na mu'adhin kila in ya zo ya muhu sauki ba san na mu'adhin yana can yana jinya cikin masallaci yana addu'a ya Allah wannan rauni in dai har zai zan sababi ajali na Allah kakka karɓi rayuwata sai na ga kunya tabbani za irin amanar manzon Allah da sun kaci yana ce yana addu'a sai manzon Allah ya ce a taya ɗauko shi yana nan masallaci yana jinya sai an ka yi an ka azo shi bisa jaki an ka zo da ya iso sai manzon Allah ya ce ƙumu ila sayyidikum qumu ila sayyidikum fa anziluhu ku tashi ga shugaban ku sauko da shi sai sun ka tashi yan kabila eh, eh, benga eh, aus sai sun ka taya sun ka saukar da shi da bisa jaki da an ka saukar da shi an ka zauna sai sai manzon Allah ya ce to wakilansu su fito su bani za sun ka fito ga musulmin da a tare da manzon Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ga sa'adu ibn mu'azin da kun ce kun yadda da shi don haka sa'adu ka ji yadda mun kai da bani za sulhun da mun kai da su sun ci amana sun walwale sun taimaka ma ran maka akan mu Allah ya kunyata su Shi ne ce zan yi musu hukunci sun ka ce ba su yadda da hukunci na ba naka sun ka yadda da shi don haka ka yi duk hukuncin da ka yi sai manzon Allah ya tambaye bani za duk hukuncin da ni kun yadda da ni sun kace mun yadda ya ce ma manzon Allah eh sa'ad ibn mu'adhin ya tambaye bani za duk hukuncin da ni mu kun yadda sun kace mun yadda sai ya tambaye manzon Allah ya ce to manzon Allah yanzu ku kuma duk hukuncin da ni kun yadda manzon Allah ya ce an yadda ya ce alhamdulillah ya ce to manzon Allah abinda nika gani banu za sun ci amanar zama sun ci amanar tare don haka ba wani sauƙi da za a yi masu duk wanda ya balaga ya isa yaƙi daga cikinsu a kashe shi sauran mata da yare ƙanana wa'anda ba su balaga ba a bautar da su dukiyarsu kuma ta zanga nima ga musulmi a raba musulmi yana faɗin haka sai manzon Allah ya kabbara ya ce Allahu akbar ya ce wallahi ka yi hukunci irin hukuncin Allah saman sammai Allah ta baraka wata Allah hukuncin da ya yi kenan a sama game da su don haka manzon Allah ya sa an ka katon rami an ka tara su duk wanda ya balaga an ka kashe shi an ka sa cikin ramin nan an ka ce sai da manzon Allah ya kashe sama da mutum dubu ɗari bakwai zuwa ɗari <clears throat> ranan nan don haka ya ku jama'a munafucin da sun kai ya ci su koko ya musu alkhairi to jama'a duk wanda ya ci amana zama karshe ne kenan matansu da 'ya'yansu an ka bautar da su sun hakoma bayi na musulmi to labarin su ne su waɗannan 'yancin amanar zama shine Allah ya bada labari nan sai Allah ya ce wa anzalal ladina zaharuhum Wa'inda sun ka taimaka ma ƙungiyoyin can na kafin kafirai da na zo faɗa da musulmi abin ga yahudan bani za kenan sai allah ya saukar da su min wa anzalal ladina zaharuhum sai allah ya saukar da waɗanda na taimaka musu min ahlil kitabi da cikin ahlil kitabi min sayasihim Allah ya saukar da su daga benayensu wa qadawa fi qulubihim ru'ba kuma Allah ya jefa wani irin tsoro cikin zukatansu ta fariƙan katulu ne wani ɓangaren jama'a na da cikinsu kuna kashe su kaga kamar su wa'annan da an kashe ko mutum 700 zuwa 800 wa na fariƙa kuma kuna riba ce kuna bautar da wani ɓangare. matansu da yara ƙananan su an shi su bayi don haka sun ci nasara ta nan ne bani ƙuriza sun ka ƙari Allah ya ce wa aurathakum ardahum wa wa diyarahum Mm. sai Allah ya ce wa aurathakum ardahun sai Allah ya gadar da ku musulmi gonakinsu ƙasarsu su bani ƙwareza yanzu ba an kashe su ba an bautar da mata da yara to yanzu garin ya koma gawa ya koma ga musulmi ya koma mallakar musulmi to ya ku jama'a wannan shine karshen duk wanda ya ci amana zama ana tare da kai amma makiya su yi amfani da kai a cuta ma abokin zamanka tun nan duniya sai Allah ya kunyata ka Allah ya ce wa aurathakum Allah ya gadar muku ku musulmi ardahum abin ga kasar su wadi yarahum da gidaddajin su wa amwalahum da dukiyoyin su wa ardal lam tata'uha da kuma wata ƙasa wadda ba kowa da takin ta ce khaybara domin bayan an yi yakin bani ƙwareza shekara ta hudu ko ta biyar shekara ta bakwai kun bayan hijira an ka yakin khaibara an ka ci khaibara don haka mafi yawan malamai suna cewa wannan wa'ardar da lam uha da kuma ƙasa wadda ba ku take ta da kawahun ku ba ita ce khaibara wasu ka ce ba khaibara ɗaya ba duk sauran garuruwan da an ka ci bayan bayan bayan gazatul ahzab duk sun shigo cikin wa'ardar da lamta uha ina fatar kun fahimta wa kana Allah ala kulli shay'in qadira Allah ya zama mai cikakken iko akan kome ba abin da ya gagari Allah ya ku bayan Allah don haka mu nemi taimako wurin Allah Allah ya taimaka muna to wannan shi abin da ya faru ga gazatul ahzab ina fatar kun fahimta kaga akwai darussa zayyawa da ake iya ɗauka cikin wannan yakin na farko alkawarin da Allah ya cewa sai ya jarabci muminai yana nan ko gobe ba wai sahabbai ɗaya ba duk waɗanda sun kace sun yi imani ya ku bayan Allah tabbas sai Allah ya jarabce su sannan kakku da mu jarabawa bayan jarabawa ta zo kuma nasara za ta zo daga baya bayan jarabawa sai nasara don haka duk yadda halin tsoro ya yi kada ku damu taimakon Allah zai zo daga baya insha Allah ta'ala sannan kuma daga cikin abin da gazotul ahzab ke fa'idantar da mu shine jimriya da kuma hankuri na musulmi da tawakkali ga dogara ga Allah waɗannan ɗabi'u ne da an ka sannan ma musulmi da su jim hankuri da jimriya da dogara ga Allah duk yadda al'amari ya ɓace ko sannan darasi na gaba kuma da muke iya fahimta dangane da gazatul ahzab shine haramcin cin amanar zama ana tare da kai sai munafukai ko makiya sun kai amfani da kai don wai sai an karya shi wanga na tare da kai ko waɗanga da kake tare da su a yi amfani da kai a sha hama mai gabaki ko a baka wani abin duniya ko kuɗi ko mukami ko dai wani abu can don a ci mutuncin wannan da kake tare da shi in kai yadda ka bada goyon baya wallahi sai ka kunyata yanzu ba gaba ni ƙure za ba suna zaune lafiya sun yi sulhu da manzon Allah sun yi sulhu na zaman lafiya da manzon Allah amma randa da sun ka ga gagayya can suna ganin ba yadda za a yi musulmi su yi magayyan nan sai sun ka sanci jiki sun ka walwale alkawari sun ka mara magayyar can Allah ya kunyata su ko bai kunyata su ba kaga karshen su ma yafi muni bisa karfin kafiran makka don kafiran makka iska kawai ya kore sun koma gida kaskance da ko to amma sufa kaga duk kashe su an kai gaba ɗaya duk wanda ya balaga cikin kabilar bani za ba a raga ko mutum guda ba matansu da 'ya'yansu an kamar da su bayi na musulmi kaga ashe sun fi waɗanda sun ka taimaka ma kaskanta don hakan ga 'yan ana tare da kai makiya sun ka yi amfani da kai don a yi faɗa ka taimaka musu a yi faɗa da wanda ake tare da kai to kaskanci in abin ya yi backfiring kaskancin da za ka shiga kai da ka ci amanar zama zai fi muni bisa ga na makiyan nan da na yi amfani da kai kada ka yadda a yi amfani da kai a ci amanar wanda haki tare da shi muna roƙon Allah ya shirya da mu abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya afku Allah shi yafe mini shahe cikin ku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika